أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da hakikanin hasada a mahanga na malaman akhlaq hakanan mun bayyana sashen haturra da kuma miyagun natijoji da kuma sakamako wanda hasada yake ɗauke da shi a mustawan mutane na ɗaiɗaikunsu a mustawansu na zamantakewa na al'umma da fatan allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata cikin wannan darasin insha Allah wannan darasin ma zai kasance bayani dangane da hasada da kuma hatsarinta da miyagun natijoji da take dauke da su a mahanga na alkur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana وفي الحقيقة يمكن القول إن الحسد هو أحد الجذور الأصلية لجميع أنواع الفساد والسيئات ومن أشنأ فخاه الشيطان وأخطر شراكه وهو المصيدة التي وقع فيها الإنسان الأول المتمثل بابن آدم قابيل حيث تلوث يده بدم أخيه حابيل بدافع من الحسد mai yana bayani wata ayatollah makarim shirazi a cikin littafinsa al-akhlaq fil qur'an yana cewa lalle a haƙiƙa yana yi wa zamanto an ce hasada yana daga cikin ɗaya daga cikin tushe da kuma jijiyoyi na asali na dukkanin nau'o'i na fasadi da kuma miyagun ayyuka watan kana neman dukkanin miyagun ayyuka dukkanin miyagun sifofi na fasadi to asalinsu tushensu daga ina ne daga hasada saboda me hasada yana daga cikin mafi munin tarkuna na shaidan shaidan yakan azama ɗan adam tarko kala-kala in ya ƙetara wannan ya aza masa wannan in ya ƙetara wannan ya aza masa wannan har ya zamanto ya samu ya nasara a kansa kin dole ya kasance mutum ya ba wannan janibin muhimmanci a cikin rayuwansa yadda za ka yi bincike gane da rayuwanka abin da ya shahi rayuwanka menene za ka ci ya kasance ya samar da lahiya a cikin jikinka menene za ka kauce ma ya zamanto yin haka ya samar da lahiya a cikin jikinka menene za ka ci ya zamanto jikinka ya ƙaru me za ka ce zamanto ka ƙarfafa me za ka ce baka nishaɗi ko abin da ya kama da haka wani aiki ne za ka yi ya zamanto ya samar da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin rayuwanka wannan abubuwan da suka shahi duniyarmu na yau da kullum kowa yana bahasi dangane da wannan ya zai yi ta amina rayuwansa ya zai ya kare kanshi daga hatsura da abin da ya kama da hakan lazim ne kasance jahanabin ya ta mutum ya yi wannan tunanin wani magana ne ya kamata ya yi wani magana ne bai kamata ya yi ba wani aiki ne ya dace ya yi wani aiki ne bai dace ya yi ba wannan lazim ne zamanto mutum yana tunani dangane da wannan kuma ya kasance ya yi bincike gani da cututtuka na zukata wanda suke hallakar da imanin mutum da addinin mutum wanda suke rusa mutum makomansa gaba ɗaya ɗaya daga cikinsu wannan bahasin da muke yi hasada hasada yana da haɗari sosan gaske kuma lazim ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa baya da hasada ya kawar da shi a cikin zuciyar shi saboda yana daga cikin mafi munin tarkuna na shaidan wanda shaidan yake azama dan adam kuma ya zamanto in har Allah ta'ala bai kare shi ba shi ma ba yi wani ba bai yi wani sa'ayi ba sai zamanto ya hada cikin wannan mummunan tarko da wanda kuma dewa daga cikin miyagun ayyuka da kuma zunubai za su iya biyowa baya ta wannan wannan sifa din hakanan kuma za mu ga kenan dewa kuma daga cikin mutane kamar da muka ce da yawa daga cikin mutane ba su kauce ma wannan tarko ɗin ba na shaidan tarkon hasada to kai kana iya cewa dukkanin miyagun sifofi tarkuna ne na shaidan wani zai ƙetare wannan zai faɗa cikin wannan wani zai ƙetare wannan ya ƙetare wannan ya je faɗa cikin wani yana buƙatar muraƙaba yana buƙatar muhasaba kamar yadda muka yi bayanai wanda suka gabata dangane da waɗannan lazumi ya kasance mutum yana kiyon kanshi yana kula da kansa yana binciken kansa kada ya zamanto lasa mahalla yana ɗaya yana da dauke da irin wannan cututtuka ɗin ya zamanto addinin shi ya samu matsala makuman shi ya samu matsala saboda haka ɗaya daga cikin 'ya'yan adam alaihi salam sun abka a cikin wannan tarko ɗin kuma ce ya abka a cikin wannan tarko ɗin wanda shine aka kira da suna ƙabil wanda ya zamanto hasada ya ɗauke shi har ya zamanto ya kashe ɗan uwansa habil saboda haka kenan muna iya gani dalilin wannan sababin akwai riwayoyi da daman gaske wanda suka zo na musulunci wanda suke ɗauke da wannan mafhomi ɗin kan cewa lalle hasada yana daga cikin miyagun laifuka yana daga cikin miyagun asulla waɗanda za su iya sabbaba wa mutum kahurci daga cikinsu musamman wayannan sifofi guda uku wanda malaman akhlaq suka nuna sifofi ne masu haɗarin gaske wanda za su iya kai mutum ga kahurci da girman kai da kwaɗayi wanda yake mai tsananin gaske hirs kenan da kuma hasada wannan sifofi guda uku sifofi ne guda uku wanda suke da matukan haɗari a cikin buhos na akhlaq kun malaman akhlaq sun yi bayanai sosan gaske masu jijjigawa haka na ayoyin alkur'ani da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanai masu jijjiga mutum dangane da haɗarin waɗannan sifofi din kuma da irin mummunan sakamako wanda mutum zai iya ji afka a ciki sakamakonsu inna shakhs al-hasud fil waqi' يعترض على حكمة الله تعالى ولهذا السبب فالحسد نوع من الكفر والشرك الخفي yake cewa waƙa mutumin da yake yin hasada mutumin da yake baɗin ciki Allah ta'ala ya ba wani ni'ima yana fatan wannan ni'ima ɗin ya gushi ko kuma yake yin sa'ai domin ya kawar da wannan ni'ima ɗin kamar yana yana gardama ne da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala duk ni'iman da ya ma mutum shi ya san me yasa ya masa wannan ni'ima din shi ya san hikimar da adda cikin wannan kai baka san hikimar da adda cikin ni'imar da Allah ta'ala ya ma wani ba Allah ta'ala ya masa wani baiwa Allah ya masa wani ni'ima Allah ta'ala ya ga dama kuma ya yi haka kai na mina ka ka ɓata rai nami naka kai fatan gushewan wannan ni'ima din nami naka kai sa'ayi don ka ga cewa ka kawar da wannan ni'ima din wannan gardama ne da hikima ta Allah subhanahu wata'ala gardama ne da ilimi na Allah subhanahu wata'ala da sani na Allah subhanahu wata'ala da fahimtar Allah subhanahu wata'ala ga asrarin al'amura sirrin al'amura maimakon ya zamanto yi gurin Allah subhanahu ta'ala ya baka irin ni'imar da ya mawa ne kuma ya sa albarka a cikinsa kuma ya baka hiye da shi Allah ta'ala ce wasu was'alullaha min fadlihi ku roƙi Allah ta'ala ku tambayi Allah subhanahu ta'ala daga cikin falalansa sai ya baku me yasa za ku yi hasadan wasu wanda Allah subhanahu ta'ala ya ma ni'ima kuma mafi yawa za ka samu cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mabayansa ba mamaki mutum ya zamanto ya amfana da wannan ni'ima din kamar da muke gani so dewa yana faruwa hakanan cikin rayuwa tana yawa Allah ta'ala ya ma wani ni'ima sai zamanto kana hasadan shi amma shi mutum bai san kana hasadan shi ba sai ga yayi kokarin ganin cewa ya amfanar da kai cikin wannan ni'ima din kuma ya zamanto ka amfana duk da kana hasadan shi kenan maimakon ya zamanto ka ɗauki wannan ni'ima ɗin maɓuɓɓuga na alkhairi da kuma gyaran ka kai kan kanka tana yawa ka amfana da shi ko kuma al'umma su amfana da shi wanda ba kai ba sai zamanto ka zo ka yi gurin wannan ni'ima ɗin ta gushe har ma ka yi aikin ganin cewa ka gusar da wannan ni'ima ɗin saboda haka kenan nukta wadda take muqabila lil hasad wa nuktatul muqabila lil hasad akwai nukta wadda take muƙabala take da hasada kamar da mu gani muna da girman kai bangare guda muna da tawadu hakan muna da hasada sada muna da hubbul khair abinda malaman akhlaq suke cewa hubbul khair kai ka kawar da kai daga hasada sai zamanto to kai kokarin ganin cewa kana son alkhairi ma kowa kenan ai an yuhibbal insan an yara ni'matallahi تصيب الآخرين من أفراد المجتمع ويلتز بذلك ويسعى لحفظها ويرى أن سعادته مقرونة بسعادة الآخرين ومصالحه في خط واحد مع مصالح الآخرين ومنافعهم kenan ya kasance kana son ma mutane alkhairi kana son ka ga Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wani ni'ima kana jin daɗin haka sannan kana ƙoƙarin ma ka kare wannan ni'ima ɗin daga rushewa daga gushewa da za a ce za ka ga wani yana ƙoƙarin kawar da ita za ka hana za ka yi addu'a wannan ni'ima ɗin ta wanzu ta ci gaba domin mutane su amfana wannan shine abin da ake bukata ga mumini wanda yake ya tsarkaka kuma ya yi sa'ayi wurin ganin cewa ya gyara ɗabi'unsa ya kyautata alaƙan shi da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zamanto ya yi tunanin cewa wannan ni'ima ɗin bai saba da masalih ɗin shi ba bai saba da manafi ɗin shi ba shi kan kansa yana iya amfanuwa da wannan ni'ima ɗin hakanan sauran bayan Allah subhanahu wa suna yi su amfana da wannan ni'ima ɗin sannan tana yi wa addinin Allah ta'ala ma ya ci gaba ta hanyar wannan ni'ima ɗin saboda haka menene na mutum ya zamanto ya ɓata rai kuma ya yi fatan wannan abin ya gushe Allah akalla ka tsaya a mustawan Allah ta'ala kai ma ka roƙi Allah ta'ala ya baka amma me yasa za ka yi fatan ya zamanto wannan ni'ima din ta gushe ya zamanto shi mutum ya faɗa cikin wahala iyalin shi sun faɗa cikin wahala kai al'umma ma gaba ɗaya ta faɗa cikin wahala tana iwa ni'imar da Allah ta'ala ya mutum yana amfani da ita iyalin shi na amfani da ita al'umma ma tana amfani da wannan ni'ima din kai ya zamanto kai ka ɓata rai akan wannan kuma kana fatan gushewansa kai ma kai yi ganin cewa ka kawar da shi wannan babban matsala ne kenan ba abin da zai kawo sai kai ka cutu zuciyanka ya zamanto ya cika da duhu badalin haske sannan kuma ya zamanto ka samar da matsaloli a cikin rayuwar al'umma a cikin mushtama ta yadda kowa bai cikin aminci kowa hankalin shi bai kwance saboda abin da ake tsammani za ka iya ka aiwatar domin kawar da wannan ni'ima ɗin kenan yana da haɗari sosan gaske zamanto mutum ya ji ya ba kanshi dama ko ce mutum ya yi sakaci har ya zamanto ya abka a cikin irin wannan mummunan tarko na shida shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara a cikin alkur'ani da ayoyi daban-daban dangane da wannan matsala ɗin dangane da wannan mummunan sifa ɗin ta hasada kuma ya zamanto ya nabbaha mutane zamanto sun yi ƙoƙarin sun guje wannan ni'ima sun guje wannan tarko ɗin wannan mummunan sifa ɗin na hasada kare zamanto sun faɗa da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfanar da mu cikin abin da muka je. ya kare mu daga hasada ya kare mu daga afkawa a cikin wannan mummunan tarko na shaidan ya cika zukatanmu da haske da son alkhairi da aikin alkhairi ga kowa daga cikin bayan Allah subhanahu ta'ala domin kowa ya amfana duniyansu da lahiransu da fatan Allah ta'ala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin